wannan fasulun al-guslu wanka na wajibi yujin buhu hurujin mani fitan mani ya wajabta shi alal al'adati bisa al'ada wannan da ya ce alal nan bisa al'ada akwai magana a wurin al'adar ne mani yakan fata ana lokacin da jin daɗi ya samu na sha'awa ko a falke ko a cikin bacci to za ka je can gaba a ce to da za a bugi mutum aka fi haɗa mashi wulala sai mani ya fito ai ba waje al'adati ba ne wani to wannan ba wanka <laughs> shi ne shi ala waje al'adati a fuskan al'ada walau fil naumi ko cikin bacci wa ilajul khashabati shigar da kan kaciya au qadriya ko gurgurdan fi farjin a cikin farji shi da ya ce ilaju a nan kaga ya fita daga maganan mani da mutum zai kwanta da iyalinsa har ya gama a fito sai mani bai fito masa bawon kaya waje ba ba magana ya yi mani ko bai mani ba saboda faɗin hadisi izal ta ƙarfi ta nani fagar waje ba gusulu to sai kuma akwai wani kan zakarin sa yankake ne amma yana da ƙarfin to shi ma sai take mace gwargwadon kan zakarin ya fita shi ma wanka ya waje ba kansa wayan kana ghaira baligin idan shi wanda ya take ta ba baligi ba ne lam yallama bai lazimce ta ba illa an tunzula sai dai haka din da ya take ta ita sai fitar da mani to shi ma za ta yi wanka a waya kona ko mai takin ya zama murahika wanda ya kusa balaga to wali umaru bihi tamrinan kaulani shi yaro ya halatta yaro ya aure wanda bai balaga gaba sai aka mashi aure yana da karfi irin na mazakunta sai tara da matan bai mani ba to shin an hore shi da shi dinga yi don a sabar masa kaula ne akwai zance ba walau azala da zai azala shine ya taki mace kamin mani ya fito masa sai maza ya cire su dun mani ya zuba a waje shine uzula an waɗe ya koya taki bainal fahidai ne tsakanin cinya biyu bai shiga kafan ba fasa bakalma wasu mani ya riga shi ne ruwa ila farjiya zuwa farjin ita matan fa an zallaga shi dai bai shigar da kafan al'auransa a cikin kafanta ba sai ta mani ya walta zarko ta ji daɗi da zima haya da zance ta sannan wajibi na biyu in qina'u mil haili yankewan jinin haila mace tana haila sai yanke mata dole ta yi wanka wajibi ne wani fasi da jinin biki ita ma in yanke za ta yi wanka ko horunil walade ko ta haihu sai aka yi wani ran haihuwa ba jini ga ɗaya ya fito haihuwan nan ta zama mai nifasi shine ce za ta yi wanka wa lamtara tara man man kona bata ga jini ba wa islamul kafiri musuluntan kafiri ya zo ya ce ya tuba ya shiga musulunci to dole zai wanka saboda ya yi ba da yawa a cikin kafircin in mace ce ta yi haila da yawa ko ta sadu da miji da yawa hmm. ya wajabta wanka wa yujzihi inda atiqadihi qabla talaffuz bihi wankan ya san masa in yi niyya wannan wankan yanzu zan je in karbi musulunci hmm. kamin ya karbi musuluncin sai yi wanka da niyyan karban musulunci hmm. tun gabanin a talaffuz fadin la'ila ya illallah lafazi bihi da shi to ya san masa ba sai ya je yayi wani wanka ba yanwi shi kafirin ya yi niyyar rafa ba ta ɗauke janaba yi da shi bayan hadiman ma in ya rasa ruwa taimama ya taimama ya dawo ya fara bi gasle dai da wanke hannayensa biyu wal aza da kazanta an badani gabanin jikinsa wa masnunuhu sunnonin shi wankan nan almalmalatu kurkura baki wal istinshaqu da shakarwa walwalo da alola ya yi niyya bihi da shi sunnatal gasli sunan wanka wa yau halilu ya tsatsefe usula sha'ar ra'asihi asalin gashin kai shi sa shi janaba yana bin karkashin kowane gashi so da ka mutum ya zaina da gashi a kai to ya zuba ruwa har ya tabbatar da ruwa ya sadu da karkashin gashinsa shi ne ce tsetsefi asalin gashin kansa hatta yi ruwa har ya kosar da ita idan mace nema ta sa hannun ta a ƙarƙashin kitson ta jika shi da ruwa ta tabbatar da ruwa ya shiga har ƙarƙashin wa ya umma ya gama sa'irar jasadihi in ya gama da gashin ya gama dukkan jikinsa fa'in baki lumatu in an samu lam'a inda ruwa bai samu ba namiji bai isa masa ba wala ya zama mara'ata na kalmar fa'iriya amma bai waljamci mace ta warware kitsonta ba kizo a yana tuttukawa ne to ba wajibi ne ta wanke ba ta kwance ba bal sai dai abin da aka so to an ruku ta goge shi hatta ta ruya uwa ta kosar da shi da ruwa wai zo alal hadasil asgari ya isu gabarin hadasi karami wa illam yanwihi mutum ne ya tashi da asuba zai wankan janaba sai wanke gabansa sai wanke jikinsa tsaf bayan har ya gama bai shafe la'auransa ba to ba maganan alola kuma wannan ya isan masa shi hadasin asgari nan da yi masu ya tsona ya yi alola ba amma sharadi da ya zo ya fara wanke al'auransa ya wanke kamar sai ya gaban jikinsa da wanka to ya dauki alola shine ce ya isan masa gabarin hadasi al-asgari wani ko da bai niyan haka ba wai zuwa lil khayli wal janabati wanka ne ya ishe ta ga haila da janaba ya zai haka mace ce mijinta ya kwanta da ita sun gama kenan za ta je ta yi wanka sai haila ya ce gashi to ba dama ta shiga cikin wani hali kuma sai ta jira sai ranar sai haila ya yanke ga wankan janaba ga wankan haila a kanta to wanka ta ɗaya ya isa mata gusulun wahidun idan na wata kuma idan ta wani ya je su wasu batar wajibi siban wankan wajibi wa gairihi da wanda ba na wajibi wasu wa'un daidai ne amma wala ya ji zuhul wajibu an gairihi wajibi bai isan ma waninsa kan misali sai ga wanka za ka na juma'a ga kuma janaba tare da kai to sai kai niyan na niyan wankan janaba da juma'a ya isa amma sai ka ce na niyan wankan juma'a da janaba yawa saboda janaba da shi an wajibi shi ko wannan sunna ne sadaka sunna ba zai dauki farilla ba amma farilla zai dauki sunna shi ne ce wankan wajibi yana isan da wanda ba na wajibi ba bihi lafi akasi sabanin akasi yawa ko kuwa ana tsananin zafi kana da janaba sai ka ce kai bari sanya jikina baka ce janaba ba to bata yi ba sai kai ma janaba nata wala hadda ba iyaka li kadril ma'i gwargwadon ruwan da za a ce ya kamata ka ɗiba kai wankan janaba da sha'awa bal bi hasabi hali gwargwadon halinsa wani sai ya ruwa da yawa wani kuma kaɗan ya ishe shi wani junubin akalu ya halatta ga mai janaba ya ci abinci wata kararun jima'i ya halatta in ya yi jima'in ya kara bai wankan ba wannan mu ya halatta ya yi bacci kamar gusulihi gabanin wankan amma lakin yi sahabu an so ya yi alola in ya tashi ya ji ba zai iya wankan ba to an so ya yi alola ne na ga bacci wannan wani alola ne wanda bacci bai karya shi walahu salasatu hmm, talawatul ya halatta ga mai janaba ya karanta 'yan ayoyi na ƙur'ani kamar an karanta masa aya yana neman ka neman manta ko irin ayatul kususi ko a'udhu da sauransu yana janaba ya halatta gare shi wa yusa ban alulu a rulani na mai gabaci ga mai janaba wa wula hadasul akbaru hadasi babba ya hana ma wula asgaru yanzu aka yi a can. abinda hadasi karami hadisi babba ya hana abin da karami ya hana to ya kara wani hulal masjidi a yan baka da alola za ka shiga masallaci ko za ka yi tilawan ƙur'ani. to shi babban hadasi ya hana abin da rashin alola ya hana ya kara da shiga masallaci kana da janaba ba ka shiga masallaci ba wa tilawatul qur'ani ya hana karatun ƙur'ani illa an takhafa al to kaga shi ba za a iya kusar da shi yanzu yanzu to haila fa ai ba da gare ta bane sai lokacin da Allah ya kawo wansa to sai mai yala aka ce ka ta yi karatun qur'ani ka shiga masallaci an biya mata ayoyi tana gudun mancewa to to an ba ta dama in ta ji tsoron an nisiya na mantuwa wa mara fi manamihi maniyan eh, bi maniyan mutum ne ya tashi can da rana sai ga wani kamar majina majina a wandonsa sai duba sai mani ne ya ce a ah, yaushe na samu wannan wallam yanzu ko bai tuna laman yaushe mafarki ba Ikita ta ya wanka kawai wa da ya mai da ma sallah abinda ya san fihi a cikin riga min ma bayyana naumi tsakanin baccinsa wa ru'yatihi da ganinsa alhamdulillah خلاص sai da ake zuwa gona hmm. sai kai shakkan kuma ga lokacin hmm. to ai shakkan biyu ne idan shakkan na bawali ne sai ya yayyafi wurin da kake shakkan hmm. kaje ganin kamar na jinsin sai ka yayyafa ruwa ko kuma wurin da kake ganin kamar na ya samu na jisa shi kenan sai ka samu ka wanke sai ka yi sallan ka ne mutum ne mafarki amma kuma da ya tashi daga wancan ne bai ji bai gama ne ba sam a mafarkinsa a cikin mafarkin kuma bai ji tunkuɗa maniran mani ba kamar bauli yake fita ba ah. yakan zo tsuntsun nan in ya ji irin wannan zai wanka amma in ya tashi ya ga bai ga komai ba Ya ci gaba da ibadar wala na tambaya wai mace ce bayan ta gama ta gawa da mijinta to kafin ta yi sallah sai haila ya zo mata bayan kuma ana sallah ba ta wanka jana ba to ai shi idan hailan ya zo sallah ya faɗi ce tafiya ai to sai ta yi wanka eh, ba da ma ta yi wanka sai ta rama wancan wanda ake binta ah. tunda ya sami ta kamin zuwan haila ah, wanda kuma tana tambaya ne wai kamar mace ce wanda in hailan ya dauke mata bayan ta yi tsarki bayan ta yi wanka sannan kuma daga baya ta ƙara ganin ya damu Eto eh, to ai dama a yanda malamai suka ce haila yana da halaye daban-daban idan wata za ta yi ce a jere kwanaki uku ko hudu ko biyar ko bakwai inda ya kai sha biyar ne to kuma ba haila ba ne ya shiga wani abu to yakan yi ya kama yau ta yi kwana ɗaya ta yi kwana biyu sai yanki to za ta shiga da tsarkinta in ya dawo kuma sai ta bari yana dawowa sai ta bar ibada in ya sake yankewa sai ta ɗauko waɗancan kwanakin ta hada ta ce na ai kwana kaza labbaka da ayyamu ta kwana wani lokaci ma zai zo mata tunkuɗa ɗaya ne in ya fito shi kenan in ya yanke sai ta ci gaba da sallan ta gobe sai ya dawo to kin ta saurara sallar duk in dai bai kai kwana goma sha biyar ba tsakanin su kuma ba a samu kwana goma sha biyar hmm. sha ɗaya da wasu وآتي صلاة الفجر إياك نعبد وإياك نستعين